daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. istemem farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau litinin da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. Shugaban ƙasar Iran ya jaddada cewa Iran ba za ta taɓa yin watsi da haƙƙinta na makamashin nukiliya na zaman lafiya ba a kowane yanayi. sojojin mamayar isra'ila sun aiwatar da mummunan kisan kiyashi a garin jabaliya tare da janyo shahada da jikata a garin home yunus kasar siriya ta rikide daga jihadi da zaluncin gwamnatin mamayar isra'ila zuwa ga neman kulla kyakkyawar alaka da gwamnatin 'yan mamaya yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban kasar iran ya jaddada cewa Iran ba za ta taɓa yin watsi da haƙƙinta na makamashin nukiliya na zaman lafiya ba a kowane yanayi. Shugaban ƙasar Iran Mas'ud Pezeshkian ya bayyana cewa Iran da gaske take yi wajen gudanar da tattaunawa domin neman cimma matsaya da za ta gamsar da kowane ɓangare, amma neman yin watsi da cibiyoyin nukiliyar ta ba abu ne da za ta amince da shi ba. a yammacin jiya lahadi ne jami'an gwamnatin kasar iran suka gudanar da wani taro ƙarƙashin jagorancin shugaban kasar masa'ud fasashkiyan inda ya ji da aniyar gwamnatin kasar na kare nasarorin da iran ta samu a fagen ayyuka na zaman lafiya yana mai jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba taɓa neman mallakar makamin nukiliya ba kuma ba ta neman sa a yanzu. kuma ba za ta nemi mallakar makamin a nan gaba ba shugaban na iran ya kara da cewa matsayar iran kan wannan lamari suna da matsaya na aƙida kuma a cewar fatawar jagoran juyin halin musulunci neman makamin nukiliya haramun ne a addinance to sai dai abin da ake gabatar da shi dangane da yin watsi da dukkanin cibiyoyin nukiliyar iran abu ne da ba za a taɓa amincewa da shi ba. ire-iren gagarumar nasara da iran ta samu a fagen ilimin muka masu yawa misalin samar da magunguna harkar noma kyautata muhalli da bunƙasa masana'antu kuma za ta ci gaba da ayyukanta na nukiliya na zaman lafiya da cikakken ƙarfinta. Shugaban ƙasar Iran ya bayyana cewa tattaunawar Iran da Amurka ba za ta shafi matakin jallayi da Iran ta gindaya ba. shugaban kasar iran masa'ud pezeshkian ya jaddada cewa da gaske kasarsa tana tattaunawa da amurka kuma tana neman cimma matsaya amma batun neman yin watsi da cibiyoyin nukiliyar ta wani zaɓi ne da ba za a taɓa amincewa da shi ba a cikin rashin tabbas da ke tattare da ci gaba da aiwatar da tattaunawa tsakanin iran da amurka. biyo bayan cin karo da maganganun da jami'an fadar mulkin amurka ta white house suka yi da kuma karuwar bukatun amurka kan iran jamhuriyar musulunci ta iran ta kawo ƙarshen matsin lambar da ake yi mata yayin da shugaban iran masaud pezeshkian ya jaddada cewa ƙasarsa da gaske take yi kan tattaunawar kuma tana neman cimma matsaya amma neman yin watsi da cibiyoyin nukiliya da pezeshkian da fasahar nukiliya amma neman yin watsi da cibiyoyin nukiliya da fasahar nukiliya wani zaɓi ne da ba za a taɓa amincewa da shi ba fasaskiyar ya jaddada cewa iran ba za ta taɓa nema iran ba za ta taɓa nema ba za ta taɓa nema ba kuma ba za ta taɓa neman mallakar makamin nukiliya ba shugaba fasaskiyar ya ce za su iya tabbatar da cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba ta neman mallakar makaman ƙare dangi kuma ba za ta taɓa amincewa da batun yin watsi da dukkanin cibiyoyin nukiliya da binciken ilimi da take yi ba kafin fara tattaunawar ba kuma tabbas manufarta ta tattaunawa ita ce neman cimma yarjejeniya mai inganci sojojin mamayar isra'ila sun aiwatar da mummunan kisan kiyashi a garin jabaliya tare da janyo shahada da jikata a garin Hom Yunus a ranar ashirin a rana ta shida da sake komawa yaƙi ta hanyar kai hare-haren wuce gona da iri kan Gaza. Sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun ci gaba da yin lugudan wuta kan wasu wuraren zama da matsugunan 'yan gudun hijira da suke Gaza a matsayin matakin farko na har-haransu a yau Litinin. bayan nan sojojin mamayar sun farma garin jabaliya da ke arewacin zirin gaza inda suka kai wasu munanan hare-hare kan garin da jiragen saman yaƙi da suka aiwatar da mummunan kisan kiyashi a makarantar fatima bint asad da ya zama mafaka ga 'yan gudun hijira hare-haren bama-baman biyu da aka kai kan makarantar sun yi sanadiyar shahadan fararen hula goma sha shida tare da jikatan wasu baya da ɗaya daga cikin jiragen ya kai hari a ajujuwa biyu har sau biyu a jere haka a jabaliya matashi matashin ne mai suna adham al'aminta ya yi shahada sakamakon harin bam da jirgin sojin isra'ila ya kai kan yankin abdurabbu da ke gabashin sansanin masu saurare kada a sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran ƙasar siriya ta rikide daga jihadi da zaluncin gwamnatin mamayar isra'ila zuwa ga ƙulla kyakkyawar alaƙa da gwamnatin 'yan mamaya gaskiya ta fara bayyana ɗaya bayan ɗaya sannan makirci da makarkashiyar ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai bisa da'awar gudanar da jihadi a siriya suka fara bayyana sun fara bayyana ga al'umma masu da'awar jihadin sun kama hanyar fitar da siriya daga cikin sahun masu faɗa da makirce-makircen yahudawan sahayuniya 'yan mamaya ta hanyar kula kyakkyawar alaƙa da su da janyewa daga duwani haƙoƙin ƙasar siriya da gwamnatin 'yan sahayuniya ta mamaye na siriya a baya-bayan nan manufar samar da sabuwar gwamnati masu da'awar addini kamar yadda aka sani ita ce tabbatar da tsaron babban sansanin amurka mafi girma a yankin gabas ta tsakiya wato haramtacciyar ƙasar isra'ila wani hari kan gidan yari a al'ubait ya yi sanadiyar mutuwa da jikatan mutane da dama a ƙasar sudan ministan al'adu da yada labarai kuma kakakin gwamnatin sudan khalil al-aisar ya tabbatar da cewa mutane ashirin ne suka mutu yayin da wasu hamsin na daban suka jikkata a wani hari da 'yan ta'addan da kalu na kungiyar rapid support forces masu aikata laifuka suka kai kan gidan yarin al-ubaid aisar ya bayyana cewa harin da aka kai ya hada da asibitin birnin inda ya yi sanadin mutuwar mutane musamman majinyata masu yawa tare da raunata wasu kimanin hamsin na daban waɗanda dukkaninsu fararen hula ne yana mai cewa wannan yana daga cikin manyan laifukan yaƙi ministan ya ƙara da cewa abin da ya faru a gidan yarin al'ubaid babban laifin yaƙi ne wanda ya ƙara tabbatar da cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces da magoya bayansu 'yan ta'adda ne da suke cin zarafin fararen hula ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da sharhin bayan labaru shirin ko kun san duniyarmu a yau da wato da shirin nan na kula da iyali da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu. Sharhin bayan labaran namu zai yi magana ne kan rahoton da mujallar Lancet mai kula da kiwon lafiya ta wallafa da ke bayyana cewa yawan falasɗinawan wanda suka yi shahada a Gaza ya haura ƙididdigar hukumar da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka mujallar lancet mai kula da harkar kiwon lafiya ta bayyana cewa yawan mutanen da suka rasa rayukansu a gaza ya haura yawan da hukumomi suka sanar mujallar da economics ta birtaniya ta buga ta buga wani bincike na baya-bayan nan da mujallar kiwon lafiya ta lancet ta gudanar inda ta bayyana cewa adadin falisinawa da suka yi shahada a yakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙaddamar kan zirin gaza ya zarce adadin da ma'aikatar lafiya ta gaza ta sanar a hukumance har zuwa ranar biyar ga wannan wata na mayu ma'aikatar lafiya ta gaza tana cewa mutane 52,615 ne suka yi shahada sakamakon har haren da sojojin mamayar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai kan zirin gaza ko da yake sahihan adadin mace-macen yau da kullum ba a saba ganin irinsa ba a tashe-tashen hankula masu dauke da makamai kuma babu irin sa ko da a manyan yaƙe-yaƙe irin na ukraine hukumomin gaza na ci gaba da fitar da cikakken bayanai kan adadin shahidan falasinawa binciken ya bayyana cewa ko da yake akwai shakku kan sahihancin waɗannan alkaluma idan aka yi la'akari da yiwuwar dalilai na siyasa na ƙara yawan hasarar rayukan fararen hula abin da ya faru a baya ya nuna cewa kiyasin majalisar ɗinkin duniya da na gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe sun yi daidai da waɗanda aka yi a lokacin yaƙin bisa labarin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bayar ma'aikatar lafiya ta gaza ba ta bambance tsakanin fararen hula da mayakan 'yan gwagwarmaya a cikin ƙididdigar da ta yi kan adadin shahidai ba a watan janairu hukumomin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kiyasta cewa kimanin dubu ashirin daga cikin shahidan sun fito ne daga ƙungiyoyin gwagwarmayan falasinawa ma'aikatar lafiya ta gaza dai ta dogara ne da dukkanin jerin manyan yawan adadin shahidai don tattara adadin waɗanda suka yi shahada na farko ta dogara ne kan bayanan asibiti na biyu kuma ta dogara ne kan binciken da aka yi ta hanyar yanar gizo inda iyalai ke ba da rahoton hasarar 'yan uwansu baya ga bayanan mutane da suka yi baya ga bayanan mutane da suka yi shahada ba tare da an san su ne ba amma masu binciken sun yi amfani da wata hanya ta daban inda suka kwatanta rumbun adanar bayanai guda uku da ke dauke da sunaye shekaru da da kuma wasu lokuta takardun shaida na haihuwarsu wajen tantance yawan shahidan biyu daga ma'aikatar lafiya da na uku da masu bincike suka tattara ta hanyar amfani da bayanan shahidai da aka yada a shafukan sada zumunta waɗanda suka haɗa da waɗanda aka kashe kawai sakamakon raunuka da suka samu a jiki ta hanyar yin la'akari da haɗuwa tsakanin waɗannan jeri har zuwa 30 ga watan yunin shekara ta 2024 masu binciken sun kammala cewa ainihin adadin shahidai na iya wuce alƙalumin hukuma tsakanin kashi 46 cikin 100 zuwa 107 cikin 100 inda aka yi amfani da wannan iyakar akan adadin waɗanda aka sanar a baya-bayan nan adadin shahidan zai iya kaiwa tsakanin 77 zuwa 109 kwatankwacin kusan kashi biyar na mutanen gaza kafin yakin masu binciken sun yada cewa akwai babban rashin tabbas a cikin waɗannan ƙididdiga yayin da suka gano cewa mutane 300,952 an haɗa su a ɗaya daga cikin jerin sunayen a ɗaya daga cikin jerin sunayen kuma daga baya an cire su har ila yau mai yiwuwa ne cewa shahidan ƙungiyar hamas ba su da cikakken wakilci a cikin bayanan hukuma ko dai sakamakon shawarar siyasa na raina hasarar rayuka ko kuma saboda wahalar tattar bayanai don haka adadin shahidai na iya haura fiye da wanda aka ambata a cikin jerin sunayen bugu da ƙari akwai wasu da ba a san adadinsu ba watakila dubbai waɗanda aka kashe sakamakon wasu dalilai na kai tsaye kamar gazawar kula da lafiya sakamakon rugujewar tsarin kiwon lafiya a yankin wanda a halin yanzu ke da wuya a iya aunawa wannan yakin wanda shine mafi dadewa da zubar da jini a tarihin falastino ya lalata cibiyoyi da yawa da ke rubuta hasarar bil'adama kamar asibitoci wanda ya sa ba a iya tantance hakikanin abin da ke faruwa ba tun a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 ne gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da haɗin bakin amurka ta fara yakin kisan kiyashi kan zirin gaza da ya haɗa da kisan gilla da ɓarnata dukiyoyi wallar yunwa gudun hijira da yin watsi da kiraye-kirayen ƙasa da ƙasa da kuma umarnin kotun duniya na dakatar da yakin. Ko kun san. Jama'a masu saurare 'asalamu alaikum. Yau Litinin goma sha biyu ga watan mayun shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan zulkada na shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in shida hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru tamanin da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan mayun shekara ta alif da da tara arba'in biyar. ba ma mayar da kasashen kawance suka yi wa kasar jamus daga ciki har da babban birnin kasar wato badin a ƙarshen yakin duniya na biyu saɓani ya kai a tsakaninsu akan irin tsarin siyasa wanda za a kafa a kasar jamus wanda kuma ya jawo tayar da jijiyoyin waya mai tsanani a tsakanin su sannan har ma hakan ya kai ga sun ɗauki matakai wanda zai iya kai su ga gwabza yaƙi daga lokacin ne sai tarayyar soviet ta yanke shawarar gina katanga wadda za ta raba birnin berlin zuwa bangarori guda biyu da haka kuma aka raba kasar jamus zuwa jamus ta gabas karkashin tsarin gurguzu na tarayyar soviet da kuma jamus ta yamma bisa tsari na jihar hujja karkashin turawan yamma sannan kuma bayan faduwar tarayyar soviet an sake haɗe ƙasashen guda biyu suka dunkule suka koma dunkulalliyar ƙasar jamus ta yanzu masu saurare ko kun san cewa shekaru 55 da sa gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan mayun shekara ta 1970 ƙasar bahrain ta balle daga ƙasar iran sannan kuma ta zama mai cikakken 'yancin kanta kafin zuwan addinin musulunci dai tsibirin bahrain yana karkashin iran ne wato daular farisa ta wancan lokaci amma bayan da musulunci ya ci daular farisa da yaki bahrain ta koma karkashin sarakunan musulmi larabawa cikin karni na bakwai na shekarar hijira kamariya bahrain ta sake komawa karkashin iran sai a lokacin yakin duniya na ɗaya ingila ta mame bahrain a lokacin tana karkashin iran amma daga bisani sarki ya kai kara bayan kafa majalisar ɗinkin duniya inda kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya aiko da wakilansa su gana da wasu shugabannin kabilun larabawa a bahrain da kuma suka cimma matsaya tsakanin su da wakilan majalisar ɗinkin duniya da kuma sarki sha na ƙasar iran akan bayar da dama ga ƙasar bahrain ta zama mai cikakken 'yancin kanta maimakon zama ƙarƙashin ikon ƙasar iran ko ingila kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da wannan matsaya wadda aka cimmawa inda ya fitar da wani ƙuduri mai lamba 279 wanda yake baiwa kasar bahrain din damar zama mai cin gishin kanta a ranar goma sha biyu ga watan man shekara ta alif ɗari tara da saba'in aka shalanta kasar bahrain a matsayin ƙasa mai cin gishin kanta kasar bahrain wadda take a matsayin tsibiri da ke cikin tekun farisa tana da faɗin ƙasar kilomita murabba'i ɗari bakwai da saba'in da biyar masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha bakwai da suka gabata a ranar irin ta yau Goma sha biyu ga watan mayan shekara ta 2008 girgizar ƙasa mai ƙarfin richa 7.9 ta auka wa lardin sinchu na ƙasar china wannan girgizar ƙasa ne ta jawo asarar rayukan mutane kimanin bakwai sannan kuma wasu 380 suka samu raunuka yayin da kuma wasu miliyan mutane suka rasa gidajensu masu saurare ko kun san cewa shekaru 115 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha biyu ga watan mayun shekara ta alif da goma aka haifi Dorothy Crawford Hodgkin shahararren mai ilimin sanadarai a birnin alkahira Dorothy ana ɗaukata a matsayin ɗaya daga cikin manyan masana na kimiyyar sanadarai a tarihi ta samu shahara a duniya wajen tantance tsarin mahimman abubuwa a fannin kimiyyar halittu ta hanyar amfani da hanyoyi na x-ray ko kuma samun hanyoyi waɗanda za su iya tantance hotuna ta samu lambar yabo ta nobel a fannin ilimin sanadarai shekara ta 1964 daga cikin muhimman abubuwan da ta gano akwai tantance tsarin ƙwayoyin halittar insulin da kuma vitamin b12 da kuma penicillin hodkin ta zama memba a royal academy of sciences a shekara ta 1947 kuma ta bar aika da dama masu tasiri waɗanda ta yi a lokacin rayuwarta wanda suka hada da rubuce-rubucen altafai a fannin ilmomin sanadarai da kuma ƙwayoyin halitta saboda kokarin da ta yi wajen bincike da ta yi a lokacin rayuwarta ta sami lambar yabo ta lemon snuff gold medal daga kwalejin kimiyya ta soviet drogde ta rasu a ranar 29 ga watan yuli na shekara ta 1994 tana da shekaru 84 a duniya masu saurari ko kun san cewa shekaru arba'in da suka gabata rana irin ta yau wani bam ya tashi akan titin nasir husro wanda yake birnin tehran wanda kuma ya sanadin mutuwar mutane da dama a lokacin da kungiyar mko take ci gaba da kai munanan hare-hare na bambamai domin raunana tsarin jamhuriyar musulunci a kasar ta iran wannan ya sanya matakan tsaro a birnin tehran sun kara tsananta a wannan karan kungiyar ta mko ta aikata wani mummunan laifi wanda ta jiha bambamai a kan titin nasir husru wanda ke tsakiyar birnin tehran fadimukin kasar iran wannan bam an bayyana cewa karfinsa ya kai daraja 50 na tnt ya lalata tare da kona wani gini mai hawa biyu da kuma masana'antar tufafi a cikin wannan lamari dai 'yan kasar iran tara ne suka yi shahada sannan kuma wasu 45 suka jikata irin waɗanda da fuka wanda ƙungiyar munafukai ta ta aikatawa a lokacin sun yi sanadin mutuwar mutane da dama a ƙasar iran tare da goyon bayan ƙasashen yammacin duniya mu a yau. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Barkan ku daura haka barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da har kullum da yakan dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke kana a mataki na kasa da kasa da man bita a kansu har ma da bayyana mahangar masana a kai da suke kallon lamarin ta fuskoki daban-daban. A yau shirin da zai dubi ne dangane da takun sakar da ake yi a lokutan baya-bayan nan tsakanin Pakistan da India. wanda hakan ya kai su ga shiga yaƙi wanda ya kawo asarar rayuka a tsakanin ɓangarorin biyu kuma irin matakan da ɓangarori daban-daban suke ɗauka na neman shiga tsakani domin sasanta ƙasashen biyu masu makwabtaka da juna wannan da shine abin da shirin zai dube a kan sa da fatan masu za a bi mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. takaddamar da tukunnu kai a 'yan kwanakin baya-bayan nan tsakanin pakistan da india ta kai su ga shiga yaƙi babban abin da ya jawo wannan al'amari dai a lokutan baya-bayan nan shine kai wani hari da aka yi a yankin kashmir wanda yake karkashin ikon india kuma anan take india din ta zargi pakistan da hannu wajen kaddamar da wannan hari a yaushe india ta zargi pakistan da wani abu makamancin haka takan ɗauki matakai da take kira na ukuba inda 'yan siyasa masu mulki a kasar ta india suka yi alkawalin ɗaukar matakai na ladabtarwa akan mahukuntan kasar pakistan kasashen biyu na kudancin asiya waɗanda suka mallaki makaman nukiliya suna gab da gwabza yaƙi mai matuƙar muni idan ba a ɗauki matakai waɗanda suke da matuƙar tsauri ba to wannan zai iya yin babbar illa ga ƙasashen biyu da ma ɗaukacin yankin wanda kuma shi ne babban abin da ya sa kasashe na yankin da ma waɗanda suke makwabtaka da indiya da pakistan ɗin suka ɗauki matakan shiga tsakani wannan salo na alaƙa tsakanin pakistan da indiya ya samo asali ne tun shekaru masu yawa ana ta samun saɓani na soji rikici na kan iyaka da ma hare-hare ta sama akan iyakokin ƙasashen guda biyu amma tun bayan hawan mulkin gwamnatin 'yan kishin ƙasa a ƙasar inda ta firaminista narendra modi a shekara ta 2014 wannan saɓani ya ƙara tsananta gwamnatin modi ba kawai ta yi watsi da teburin tattaunawa ne ba kawai a shekara ta 2016 bayan harin da 'yan bindiga su kai a yankin yuri ba ga haka ma ta yi yunkurin lamba a kan ƙasar pakistan ta hanyoyi daban-daban sannan kuma ta tabbatar da cewa babu wata tattaunawa a tsakaninta da pakistan dangane da abubuwan da suke faruwa na rashin fahimtar juna da kuma takun saƙa da ke tsakaninsu. su a shekara ta 2006 ne lokaci na ƙarshe da india ta zirce pakistan domin tattaunawa ita kuma pakistan ta je india a shekara ta 2012 da kuma 2013 harin ta'addanci na 2008 a mumbai da kuma hayaniyar da ta biyo bayan hakan a yankin kashmir wanda ke ƙashin ikon indiya ne suka janyo dakatar da tattaunawa wadda ake yi da kuma ƙara rikirkicewar lamura a tsakanin ɓangarorin biyu a gefe guda kuma pakistan ta sha yin kira zuwa ga tattaunawa tare da raba al'amura na siyasa da kuma batun tattaunawa amma inda a ƙarƙashin jagorancin mudi ta nuna halin ko in kula akan hakan tana mai cewa babu yadda za a yi a shiga wata tattaunawa da pakistan matuƙar dai ta ci gaba da goya baya ga waɗanda inda ke kira ga 'yan ta'adda harin ta'addanci na 22 ga watan afrilu wanda aka kai wa wadin baisaran mai jan hankalin yawon buɗe ido a kusa da pahalgam a yankin kashmir na india ya sake jawo takun saƙa a tsakanin ɓangarorin biyu 'yan bindiga biyar mambobi na wata kungiya ta 'yan bindiga waɗanda ba a san ko ne ne ba sun kai hari wanda ya yi ajalin fararen hula kimanin 26 dukkaninsu 'yan yawon buɗe ido na ƙasar indiya ɗin waɗanda suka haɗa har da kirista da ma musulmi amma dukkaninsu daga ƙasar ta indiya kafin yin labarin ƙasar ta indiya dai sun ɗauki wani al'amari da matuƙar mahimmanci kuma suka bayyana shi da cewa yana da matuƙar jan hankali sannan kuma gwamnatin ƙasar indiya ta yi amfani da wannan damar domin sabke hushanta akan mahukuntan pakistan ɗin duk wadda ta dai pakistan ta nisanta kanta daga wannan lamari matakan da indiya ta ɗauka zuwa yau sun haɗa da kara dan kwafar da alaƙa ta diflomasiyya dakatar da kasuwanci da kuma shiga hatsarin dakatar da yarjejeniyar ruwa ta indus wadda aka sanya wa hannu a ƙarƙashin jagorancin majalisar ɗinkin duniya da kuma bankuna na ƙasa da ƙasa a shekara ta 1960 wadda ta tabbatar da raba daidai ta tafkuna guda shida a tsakanin dukkanin ƙasashen da suke makwabtaka da juna a matakan ramuwar ganya wadda aka ɗauka pakistan ma ta sanar ɗaukar matakin rage kimar alaƙar diflomasiyya da indiya inda ta toshe hanyoyi na kasuwanci kuma hana jiragen sama na inda ya amfani da sararin samaniya na kasar ta pakistan islamabad ta sanar da cewa donin kuri wanda inda za ta yi na hana gangarowar ruwa daga tafkuna zuwa cikin kasar pakistan zai zama wani aiki na yaƙi kuma za a mayar da martani da ya dace akan hakan yanzu dai duniya tana kallon new delhi ta kai hari ta ƙasa ko ta sama akan pakistan kuma yankin kashmir wanda yake ƙarƙashin shugabancin gwamnatin kasar pakistan wanda dukkaninsu abubuwa ne waɗanda suka fuskanci ramuwar gayya daga ɓangaren kasar ta pakistan manyan ƙasashen duniya ciki har da amurka sun shiga tattaunawa da shugabannin pakistan da indiya a ƙoƙarinsu na kwakwafa wannan rikici kamar da ita ma rasha da china game da iran dukkaninsu sun ɗauki irin waɗannan matakai da ma wasu ƙasashe na yankin gabas ta tsakiya domin ganin cewa an yi amfani da salo na diplomasiya domin kawo ƙarshen wannan takun saƙa rikicin da ya barke tsakanin india da pakistan bayan abin da ya faru a pahalgam tunatarwa ce kan abin da ya faru a watan fabrairun shekara ta 2019 lokacin da kasashen suke kusantar juna a cikin hatsari bayan harin kunar bakin wake wanda aka kai a kan motocin 'yan sanda a gundumar pulwama wadda take yankin kashmir ta indiya tare da kashe jami'an tsaro arba'in. a wannan lokacin ma inda ta ɗora alhakin wannan lamari a kan jeshi muhammad wanda yake cikin ƙasar pakistan amma daga baya an gano cewa ɗan ƙunar baƙin waken wani ɗan kashmir ne wanda ake kira da adil ahmad dar zirga-zirgar indiya a wannan lokaci sun samu rakiyar hare-hare ta sama a kan boda wadda ta hada ƙasashen india da pakistan a yankin balakut a arewacin ƙasar ta pakistan duk da india. ta ce ta nufi sansanonin 'yan bindiga ne amma shaidar da aka samu da kuma abubuwan da aka gani da ma hotuna waɗanda aka ɗauka sun karyata ikirarin na gwamnatin indiya sai dai kuma bayan wasu 'yan watanni rundunar sojin ƙasar pakistan ta mayar da martani sannan kuma ta kai wasu hari a kusa da sansanonin sojin indiya daga yankin kashmir wanda ake rikici a kansa a fafatawar da aka fara pakistan ta harbo jirgin sama na yaƙi da ƙasar indiya tana mai nuni da cika alkawalin ta dauka na ɗaukar fansa dangane da har-haren da indiya ta kai a cikin ƙasar ta amma kuma sojin pakistan sun bayyana harbo jiragen na indiya guda biyu tun daga fari da cewa su mun taba ne sannan kuma an shaida wannan rikici a tsakanin pakistan da indiya da cewa rikici ne wanda yake zai iya dauka salo mafi muni akan dukkanin takon saƙa da aka yi a lokutan baya wanda har ya kai ga harbe-harbe da ma kai hare-hare ta sama gwada ce da duniya ta samu nasarar kwantar da hankali a yanzu a tsakanin inda da pakistan akwai da za a iya samun tsoro na cewa waɗannan ɓangarori guda biyu za su iya jefa yankin kudancin asiya a cikin wani mummunan yanayi na tsaro wanda kuma hakan zai iya shafar miliyoyin fararen hula da suke rayuwa a cikin ƙasashen guda biyu da masu sauran yankuna idan aka kalli batun ta fuskar yadda inda ta fahimce shi za a ga cewa wani delhi ta ɗora alhakin samar da zaman lafiyan kasar ta indiya a yankin kashmir wanda ke karkashin kasar pakistan da yankin ta na kashmir wanda yake da yan bindiga da take kallon su a matsayin masu hatsari saboda haka ɗaukar wasu matakai wanda zai kai ga dakatar da kasashen biyu yin amfani da makamai masu hatsari abu ne da ya zama wajibi musamman misali a da cewa su suna mallakar makamai mafi hadari a duniya wato makaman nan na nukiliya gwamnatin kasar pakistan ta ce a maimakon a ci gaba da dora laifi a kanta da ya kamata indiya ta kalli lamarin ta fuskar da za a iya gudanar da bincike da kuma ɗaukar matakai waɗanda za su amfanar da dukkanin ɓangarorin biyu da kuma sanya majalisar ɗinkin duniya ta zama mai shiga gaba wajen samun hanyar rauwa wannan rikici da kuma samun fahimtar juna a tsakanin su kashmir wani yanki ne wanda yake da yawan musulmi a ƙasar ta indiya sannan kuma ya zama musabbabin rikici tun daga shekara ta 1948 da kuma 1965 da kuma karamin yankin nan na kargil wanda shi ma an samu rikici a cikinsa a shekara ta 1999 tun shekara ta 1989 ake rikici a yankin kashmir wanda ke ƙarƙashin ikon indiya inda aka shi dubin dubatar mutane a waɗannan yankuna sakamakon munanan hare-hare wanda sojin indiya su kai amma yankin ya zama wani yanki wanda ake kallon sa a yanke mafi hadari da kuma yake fama da rikice-rikice a tsakanin bangarorin biyu a ranar biyar ga watan agusta na shekara ta 2019 firaministan indiya narendra mudi ya sauya matsayin yankin inda ya ma ga sashe na 370 da kuma na 35 a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar indiya wanda ya baiwa yankin na kashmir kware-kwaren yancin gishin kai tare da sabawa garanti na kundin tsarin mulki na kasar ta indiya dangane da batun kashmir matakin majalisar ɗinkin duniya da yarjejeniyar da suka kulla inda indiya ta mayar da wannan yanki yanki na rikici mafi tsanani a cikin ƙasarta sannan kuma ta yi amfani da wannan damar wajen ɗaukar tsauraran matakai na takurawa ga al'ummar yankin sauran kundin tsarin mulkin ya baiwa gwamnatin ƙasar indiya damar ɗaukar matakai waɗanda za su sauya fasalin kashmir wanda hakan ke kawo damuwa matuka ga musulmai na wannan yanki saboda za su iya zama in tsiraru marasa rinjaye a cikin ƙasarsu a baya ba a baiwa waɗanda ba 'yan kashmir izinin sauya ƙasa ko gonaki ko kuma su zauna a cikin yankin mai rikici ba har ma da batun haƙƙin kada ƙuri'a amma sauyin kundin tsarin mulkin na agustan shekara ta 2019 ya sauya dukkanin waɗannan abubuwa kungiyar kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa suna bayyana indiya da cewa tana ci gaba da cizgunawa mutanen yankin kashmir da kuma take haƙoƙinsu ta hanyar sauya kundin tsarin mulkin ƙasar. To kuma dai ya lamarin yake sake bullowar rikici da kuma takun saƙa a tsakanin ƙasashen biyu waɗanda suke zaman doya da manja wani lamari ne wanda yake zai babban tasiri mafi muni a yankin kudancin asiya wanda hakan ne sanya ma ƙasashe waɗanda suke da tasiri a yankin musamman rasha da china da kuma iran su a niyar ganin cewa sun sasanta ɓangarorin biyu ita ma ta guntan kasar amurka wadda da farko bata doki lamarin da wani mahimmanci ba har ma tana ikirin cewa ba za ta sanya bakinta ba daga baya dai shugaban kasar amurka ya sanya baki a cikin lamarin inda ya tuntubi firaministan indiya da kuma na pakistan akan wajibcin dakatar da buɗe wuta da kuma komawa kan teburin tattaunawa domin samo maslaha da kuma bakin zare na warware wannan rikici duk wadda dai bangarorin biyu sun amince da shawarar da shugaban kasar amurkan donald trump ya gabatar musu kuma sun sanar da dakatar da buɗe wuta to amma daga bisani kuma india ta ce tana zargin pakistan da keta wannan yarjejeniya duk cewa pakistan ta musanta dukkanin zarge-zargen na india da ma bayyana cewa wani kokari ne na yin fatali da wannan yarjejeniya da kuma sake komawa akan turba ta yaƙi da dama da gaske masana dai sun yi imanin cewa hanya ɗaya tilo wadda za a samu zaman lafiya ita ce samun fahimtar juna da kuma ɗaukar matakai na dakatar da yaƙi da duk wani abin da zai kai ga nuna wa juna yatsa a tsakanin indiya da pakistan da kuma yin haƙuri da juna da kai zuciya nesa kan dukkanin abin da ka iya faruwa a tsakaninsu musamman ma dangane da batun yankin na kashmir da kuma ayyukan da wasu ƙungiyoyi sukan aikata wanda hakan shine babban umla a ba'isan da ke jawo rikici da kuma takon saka a tsakaninsu. su a halin yanzu dai za a iya cewa kura ta lafa to amma dai duniya ta sanya ido ta ga yadda bangarorin biyu na pakistan da india za su yi aiki da fahimtar juna da aka samu dangane da batun dakatar da buɗe wuta a wannan yaƙi. to jama'a masu sauraro lokacin da muke da shirya da suke mu dole za mu ja lizamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauki da wani jigon to amma kafin wannan lokacin abdullahi kowa da kwanaki ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula shirin Radio Hausa VOH da ke uh, tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. Shirin a yau zai mai da hankali ne kan zazzabin shawara yellow fever ko kuma fever zone wata cuta ce da ke yaduwa ta hanyoyin cizon sabro kwari tsuntsaye da dai sauransu da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. To Marila kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan zazzabin shawara, yule feba ko kuma fever version da daga cikin tutukan da kwari ke yadawa ko kuma sauro. Shirin a yau muna tare da Dr. Sabo Ahmed, kwarar likita a birnin Jos da ke jihar Plateau a tarayyar Najeriya, wanda kuma da farko ya fara yi mana bayani kan abin da ake nufi da shi zazzabin shawara. To gaskiya kalma dai ta shawara kalma ce mai sarkakiya. ko a hausance ma abin da aka fi kira shawara ita ce a ga mutum ya sauya wato farin ido ya koma a ruwan rawa wato yalo kenan wannan shi mafi yawanci a kira shawara to a dai kalmar likitanci ana kiranta jaundice a kuma shi jaundice ba a kyauta shi a matsayin ciwo ana ɗaukar shi alamun ciwo da dama ma'ana ba abu ɗaya ne ke sa ido ya yi yalo ba ko ido ya yi farin ido ya yi launin dorawa akwai cututtuka da dama misali konewan jini konewan jini da ke faruwa a sakamakon ciwon sikila da kuma ba mamaki in mutum yana da ciwon hanta da kuma in mutum ma wani lokaci ko da malaria mai tsayi ne wani lokaci ido kan dan rine To kaɗan daga cikin abubuwan da suke sa a ido ya sauya launi ya yi ruwan ɗorawa maimakon fari. To amma kuma akwai kuma wani ciwo da ƙwayan cuta take sa mai suna yellow fever wanda nau'in ƙwayan cutar virus ne suke sa wannan ciwon. A da a baya an yi ta fama tare da wannan matsalar kuma yana ɗaya daga cikin muhimman ciwukan da ake tsoron yaɗa shi tsakanin ƙasa da kasa wato international borders a shi sa ko a fasfo ɗin mutum in za a yadda mara shiga wata ƙasa sai an tabbatar an mara rigakafin wannan kwayan cuta ta yellow fever virus wato kwayan cuta ƙanana na virus wanda suke haddasa a yellow fever wato zazzabi ne sa shawara to wannan takaitaccen bayani kenan abin da za mu iya ɗauka matsayin mu yi shawara amma da dama yanzu idan mutum ya canza launi fari ya koma launin daura to aka ce a wannan yana da shawara to amma wancan na zazzabi shi ciwo ne mai yaduwa abin da ke canza launin ido ba guda ɗaya bane amma an ga ce ciwon shawara da ake so a yi hidima a kan shi a warin mutane da kai kuma a yi rigakafin shi to ana maganan shawara irin wanda kwayan cutar yellow fever virus take haddasawa To dakta ko ta waɗanne hanyoyi ne ake kamuwa da shi wannan zazzabin na shawara? Eh to aka ɗauki wannan ƙwayar cuta ta hanyoyi da dama amma wanda aka fi jin tsoro shi ne ta hanyar numfasa wanda in ya shiga jikin mutum zai kawo matsaloli da dama zai kawo lallacewar naman jikin mutum zai kawo lallacewar jinin mutum ya ƙone yayin da jan jini ya kone yakan likita ya zama wani abu da ake kira bilirubin wato wannan abin da ke sa ido launin ido ya canja daga fari ya rine ma ruwan dora wato yalo to cikin hanyoyin da ake ɗaukan ciwon kenan sannan akwai waɗansu hanyoyi daban amma dai ko ma ya ne a hukumomi suna la'akari da cewa rigakafi eh, na dakatar da wannan ciwon kuma yana hana yaduwa tsakanin ƙasa da ƙasa saboda haka dole ne a yi saboda kan mu ce dauko daga ƙasar da babu abun daga ƙasar da ake da abun ya kawo ƙasar da babu wannan kenan shi wannan kenan game da zancen yaɗa shi da hanyar da ake yaɗa shi to dokta an ce akwai rigakafin shi wannan ciwon wani ƙarin haske ne za a yi mana a rigakafin nan kowa za a iya mashi sai dai kuma ga yara waɗanda ƙanana ne ba su gama tsarin kafin da ake kira routine immunization ba akwai sauyi da likitoci za su iya sawa amma kowa zai iya kaiwa duk mutum da ya kai a bar fasfo ya tashi daga wannan ƙasa ya je wata ƙasa za a iya mashi wannan rigakafin su kuma bobi za su tsara da suke so su yi su bi da wannan aiki na rigakafi da ya dace a bisa kuma ga ilimi. saboda haka in za a kira za a kira ga duk wanda ya samu dama ya je a in an ga mutum da wani matsala a jikin shi da zai hana shi ya karɓi wannan rigakafi za a ci a ba yanzu ba amar kuma bayani wannan abin da ake tsarawa da kowane lokaci muna gani. To ko ana warkewa daga shi wannan zazzabin? Eto eh akan warke akan warke za a yi jinya sai dai kuma akwai abin da ake kira high mortality rate a mafi yawancin mutanen da suke kamuwa daga wannan ciwon suna mutuwa akwai alkalma daban-daban da ke nuna cewa daga kashi arba'in zuwa kashi sittin kan iya mutuwa in sun kamu da wannan ciwon amma akan samu wanda suke warkewa to amma duk da haka dai ciwon da ya zama mai barazanar yaduwa ne kuma yana kisa to za ka ga yana da tsoratarwa sosai a dalilin da ya sa ciwon ibola ya zama al'amari ne da ke da muhimmanci wa hukumomi da kafofin lafiya na duniya a so shi yi yellow ba haka ne shi sa ko za ka je aikin maka ne sai an ba wannan kafin wanda wani da suke cewa allura alluran tafiya hajji mafi yawanci alluran da aka fi mai da hankali a kai alluran rigakafin ciwon shawaran kwayan cutar yellow fever ne saboda in an yi aikin iya samun mutum kariya na kusan shekara goma a shi sa fasfo in ya kai shekara goma dole ka canja saboda za a sake ma rigakafin a ba da ake kafa da tsohon fasfo da ke amfani da shi shekara goma sha biyu da suka wuce a zuwa cito za a zuwa a buga ma a kawai ka tafi kasar da za ka tafi ana ganin rigakafin karfin ta ya kare sannan sannan dole a sake maka wani rigakafin kafin ka tafi wannan irin hikimomi da hukumomi suka yi kenan a baya amma yanzu a kuma ko da ciwon hanta mai sa shi ma ido ya launin ido ya canja daga fari zuwa shi ma da dauka kamar baya warkewa ne wato hepatitis B virus infection da kuma haddana amma yanzu alhamdulillah akan samu magungunan da suka yi tasiri wurin dakile kaifin ciwon sai su ma kaga sun sa ciwon ma ya warke ba lalle ne in amfani da magana warke ba amma akwai akaluma da ke nuna ana warkewa To ko ce shawara ce dakta zai baiwa jama'a game da shi wannan zazzabin na shawara? To gaskiya shawara ta babba ne na farko ga al'umman ƙasa don shawara na biyu kuma ga hukumomin da alhakin lura lafiyar mutane ke wuyansu. Na farko shawara ga jama'a shi ne na in an gai mutum ya hau zazzabi ido ya yi iri ne ya zama ruwan ɗorawa. To kada a ɗauka cewa ai maleriya ne ko kuma ai shawara ne. Saboda in ka ce shawara ne to me yake nufi? ciwuka da dama sukan nuna kansu hanyar a tura launin farin ido ya koma ɗorawa ya koma yalo kenan ba ba ka san ma kowanne ne a ciki ba ba ka san ko mai yaduwa tsakanin mutum da mutum ne ko ba saboda kwayan jini ne ba ko saboda ciwon hata ba ka san mai ba ne sannan ka ga gauta yana da zazzabi kuma idan shi ya yi yalo wato yana da shawara to a yi kokari a tuntuɓi likita in mummunan ciwo ne da ka iya zama annoba tsaya maza a sanar da likita zai ɗauki mataki za a sayar da mutane ba zai kai yaɗu ba ya zama babban annoba ya fi shafan mutane a yanzu kun mun ga dai yadda ciwon lasa ya yi zama na babban matsala a najeriya an yi fama da ebola a baya tana ka wayewa da sanar da hukumomi ko kuma asibiti mutum ya gabatar da kanshi a asibiti in ya ga wani abu ɗan kankani yana fi kyau fiye da kawai mutum ya ja bakin shi ya shuru ya ɗauka ai kaza ne ai shawara ne a shawara da ma'anarta daban a wurin mutane daban-daban kuma an je asibiti abubuwa da yawa ne kan iya nunawa ido a matsayin canjin launi daga farin ido zuwa ruwan dorawa so wannan kira da shawara daga mutane shawara daga hukumomi a dinga duba matsaloli akai-akai wato sashen hukumar lafiya ta ƙasa da na jiha wanda suke lura da yaduwan ciwon annoba wato epidemiology unit ya kamata su ma su dinga yin rigakafi akai-akai ana kuma shiga cikin al'umma ana duba ba sai abu ya fara kankani ba ya zama babban matsala sannan a ta kokawan ya za a kwaci mutane a hangen nesa da kuma ɗaukan mataki tun kafin abu ya zama ya caɓe shine a Allah shine alheri wannan kenan malam To masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata ran talata idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Yanzu dai a madadin bakon namu a yau Dr. Sabo Ahmed na Jami'ar Jos a birnin Jos da ke uh, jihar Plateau a tarayyar Najeriya. Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin.